wani da fatan kuna lahiya duka inda wannan shirin zai tarda ku. Mai gabatarwa aminiyar ku ta kullum Rabia Mai Kano. Kwanakin gare zafi ya fara kuma mun san a wannan lokacin wasu matasa suke hitowa don su shakata a bakin ruwa. Musamman ma bakin ruwan isa a nan birnin Yamai. Malgré la crue avec la chaleur qui s'annonce, c'est le début des moments de détente pour les jeunes de la capitale. Dans ce numéro, la FADA en profite pour se rafraîchir et prendre la température de ces rencontres sur les rivages du fleuve. Wannan matasan wacce irin shakatawa ce suke a bakin wannan isan kuma cikin wannan shakatawa da suke wanne mataki ne suke dauka pour en profiter loin des dangers liés à la crue du fleuve ga muna mun ɗora wannan fada a e za mu ci ko bakin ruwa yau muka dora wannan fada dan mu ji daɗin wannan hira wani irin hatsari ne ke tahe da wannan wasannin da suke yi bakin ruwa da wankan da suke yi cikin ruwa ku bi mu so da kawa tare da wa'annan wanda muka gayyato Buraima babu So, Ile Pêcheur, musa Haruna, un rivera. Burema, Babasu, ça va Tu vas bien Ça va très bien. To, ya a lokacin kuma. To, wallahi mun gode ma muna na D'accord. Nous sommes avec Ismaël Bureima, un jeune riverain du fleuve. Ça va Ismaël Ça va, alhamdulillah. Kana lahiya? Lahiya wallahi. OK to. ça ka kan shirin à la fada. Kuma muna tare da Moussa Jassibo. Il est jardinier, mais également entraîneur officiel technique des sports nautiques. Hein. Ça va, vous allez bien Ça va très bien. OK. Nous sommes avec euh, Mahamadou Younoussa, il est maître nageur. Cooper. C'est lui. Oh, ouais, ça va, maman, ça tu va vas bien? bien, très bien. Merci d'être là sur l'émission Tous à la Fada. Comment nous conseillons mona ta de musique qui est La rubrique qui ne donne que Sarah Famuna, l'artiste s'exprime. Comment la chronique qui est Olivier des hommes da ita? Sabon matasan yamai ne inda za iya fara za ka ganin matasa sun hito shakatawa da shan iska bakin ruwa kai haka ga wasu ma suna shiga ruwan suna wanka. Duka da yake isa ta cika ta batse bai hanawa wasu su shiga su ce za su wanka. La crue ne vraiment pas certain passionné de baignade dans le fleuve. Yanzu tambaya ta ta fara da zan muku wanda irin fet ne kuke gani eh, babu so matasa suna yi in suka zo nan. To nan dai kun san eh, fet ba mm. rasa fet nan ga baki ruwa. Mm. Akwai wanda su ba su ba fet ne su kamar baki ruwa ya zama musu kaman dusu dusu ne suna zuwa bisa dig. suna zuwa baki ruwa su zamna su yi shayin su su yi abin da sun ga dama su ta yi su zo su hutu su huta mm. wannan mutane daban da ko wanda ma suna zuwa nan ga su yi lokacin cikin garka a ba su wurin zama in an ba su wurin zama da suna zamna suna kawo da su da 'yan mata su zo su shiga cikin jardin su zo su yi piknikin daga bayan sun ida cikin jardin in rana ta, ta kusa wadi su zo su shiga cikin ruwan isa eh haka nan na chaque soir in dai picnic an fara picnic shi ce na haka nan dai ne to da man dai da rana ne ko ku hawatar hadare wanda akwai wanda ma suna kwana baki ruwan nan kwana ma kun gane ko <laughs> abin wannan <laughs> isa wannan da take ba wasu tsoro wasu kuma a man ko aka har kwana suke bakin to yanzu musa jasibo je reviens vers toi Quels sont ces jeunes-là que vous voyez le plus souvent ici, dans les alentours du fleuve C'est des scolaires, c'est des jeunes du quartier c'est qui ces jeunes-là Oui, bon, il y a toutes sortes de catégories de gens qui viennent ici. Il y a des scolaires, il y a des enfants du quartier, il y a des enfants qui viennent même de l'aéroport pour venir ici. Ok. Il y a beaucoup de gens qui viennent. En fait, on ne peut pas catégoriser pour dire que c'est des scolaires ou bien c'est des non-scolaires qui, viennent ici. C'est tout le monde qui vient ici. Hmm. Et maintenant, quand ils viennent, ils restent ici longtemps. Ils font quoi ici Oui, ils font leur pique-nique. Ils, ils, organisent en amont. Mm. Ils viennent, ils font leur pique-nique. Il y a des noctures qu'ils font. Des fois, les gens passent même la nuit ici. Mm. Vers mi-mai, avril, les gens passent même la nuit dans le, sur le sable ici. Et au fait, il y a beaucoup de choses qu'ils font ici. quoi. D'accord. Mahamadou Yunusa, tu es maître nageur. Comment vous préparez cette période avec la crue et les jeunes qui sont là wallahi mu irin abun ga wannan eh. wanda muna shirya dai déjà en 2012 mun ka yi kaceta avec les autorités mun ka gaya musu su dauko mataci parce que in dai ba mataki ne autorités sun ka dauka ba su yawa parce que mu ba mu ce mu kora su muna musu magana mai ba su ji yara hmm. su zo ba wani abu ne yana kama su cikin ruwa kawai ba san ruwa dai bane su so su shiga cikin ruwa shikenan ba su iya ruwa bane ba su iya ruwa ba hmm. shikenan sai su mutu cikin ruwa to ko da kenan wannan lokacin ya zo hankalin ku baya kwanci wallahi ba ba hankali kwanci in dai lokacin wannan ya fara ba mu ba mu hankalin kwanci kuma misali wannan gwamnati ya taimaka mun in dai ba gwamnati ne ya sa hannu ya kama ba yiwa hmm. paske yanzu yanzu kana gani yara suna fita suna zo bacin ruwa aske ko ka kore su to On va aller avec la rubrique de Londi. Cette fois-ci, rubrique rubrique Nash, l'artiste s'exprime. Avec quel artiste il s'est exprimé Et on se retrouve juste après. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Et... Une émission spéciale consacrée à la jeunesse nigérienne intitulée Tous Fada. Une rubrique spéciale consacrée à l'artiste nigérien. Bonsoir et bienvenue sur L'artiste s'exprime. Connecté un peu partout au Niger, depuis la capitale de l'Aïr, Agadez, Woyiwan. Tous qui nous kiffent, alors je parle depuis Difa, et le manga. Indewatu Kilewasale. Nos amis, auditeurs, auditrices qui kiffent cette émission à travers nos 46 radios partenaires connectés depuis Zender, Maradi, Tawa, Ina Ininku. Tous qui nous kiffent, alors je parle depuis Dosso, Tilaberi, Matarankani. Vous êtes connectés certainement depuis Niamey, Kolo Torodisai, eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, sur cette émission, on voit la découverte d'un artiste euh, rappeur euh, talentueux. Il est un jeune talent. Aujourd'hui, nous allons lui donner une visibilité sur cette émission pour vous permettre de découvrir du pied à la tête, comme on dit en termes fada, l'artiste sur cette émission. Je ne dirai pas quand même son nom. On va lui poser la question. Il va répondre. Tout sur l'artiste, c'est tout de suite et maintenant sur cette rubrique. Comment tu vas Ça va, ça va bien. tu comment? fais. Ça se passe bien Ça va. Ça va, ça va, ça va. Et de ton côté Ouais, de mon côté, ça va. J'ai du mal, n'est-ce pas, à te saisir de haut. Ouais, parce que tu vois, le constat est déjà énorme. Je sais que tu mesure à peu près 1m95. 1m95, donc 2 mètres. Ouais. Franchement, parce que je sais que je ne suis pas de petite taille, mais là, ça se constate aussi. Donc, du coup, c'est le premier constat que moi je fais. Et je suis sûr que l'on aussi est constaté sur cette émission. Hmm. Nous te souhaitons la bienvenue sur cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. À qui avons-nous l'honneur sur l'émission Tous à la Fada Mansa, Mansa, Mansa. Mans. Mansa. Mansa. Mansa. Mansa. On va décortiquer Mansa. Mm-hmm. Sans problème. Mansa veut dire quoi Bon, Mansa. Oui. Ça veut dire roi. Roi. Roi. En quel Empereur. En malinqué. En malinqué. Mm. Ouais, en malinqué. Justement. Mansa. voilà, comme Mansa Moussa. Mansa Moussa. Mansa Sundiata. Mansa Sundiata. Et il y a Mansa Sem Mansa Sem Ouais. Super. <laughs> comme le donne alors. Ah, dit. Ah, ah, Super. Sur cette émission, nous allons aussi besoin de découvrir l'artiste à l'état civil. Ok. Mansa le nom à l'état civil. Mansa le nom à l'état civil, c'est Abdoulaydia. Mm. Abdoulaye Dia. Abdoulaye Dia. Abdoulaye Dia. Dia. Mansa, tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé la musique euh, dans ta vie Bon, en fait, la musique, ça m'intéressait. Depuis le bas âge. c'est ça <laughs> Non. Ok. Euh, ça m'intéressait depuis 2013. Ouais, pour une fois, je me suis trompé. Ouais, euh, c'était au collège et tout ça, mais en fait, je faisais ça, mais j'étais reçu. je me suis pas vraiment concentré dessus et tout ça. Quand tu, étais enfant, tu n'avais pas chanté Non, j'avais pas chanté quand Le petit Jibo s'en va à l'école. Tous, les enfants, tous les enfants chantaient. Moi, je me suis dit non, je vais rapper, donc euh, j'ai fait du 50 Cent, quoi, tu vois. Ah, tu faisais du 50 Cent quand tu avais quel âge déjà Dès la maternelle. Maternelle. Ah ouais. Tu te rappelles des premiers flows de 50 Cent que tu as chanté Donc c'est là ah, que tu as commencé la musique à bas Je Je me suis pas trompé les 10 ans mais finalement. Alors, ça parle un peu de ta vie professionnelle. Le rap en tant que tel, tu l'as commencé déjà en 96, tu l'as dit Non. <laughs> Ah, <laughs> tu es né en 96. Tu suis né en 97. Alors parle-moi un peu tes débuts sur cette émission, c'est important, on a besoin de ça aussi sur cette émission. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi euh, je me suis mis dans le rap et j'ai commencé à écrire des raps et tout ça en 2013, mais c'était pas, j'étais toujours pas à fond dedans. Et après, quand j'étais, il y a un moment où j'étais retourné pour aller en Tanzanie en fait, okay. Euh, pour faire la, première et terminale. Nous sommes en quelle année on est en 2015, 2015, Donc, je suis retourné en 2014, donc de 2014 à 2016. Super. Ouais, j'étais retourné là-bas parce que je suis venu faire le collège ici. Après, j'ai fini le lycée là-bas. Et tu as fait sortir ton premier single en 2015, donc Bon, mon tout premier, premier, premier. À ce temps, je m'appelais Psych. Psych. Psych. Et tu as changé de nom Side de psych, tu débarques, amène ça. Non, il fallait, que, fallait que je change, parce qu'avec Mansa, j'ai un peu, euh, j'ai plus assumé mon identité, surtout ma culture. Bien sûr. Et mon identité africaine et tout ça. Authentique. Voilà. Donc, euh, ouais, j'ai traduit ça dans ma musique, tu vois. Ah Donc, euh, ouais, il fallait bien que je change pour devenir Mansa. Normal. tu vois. Bien que tu es aussi un afro-américain, parce que dans tes flows, je sens trop. Il y, a, l'inspiration. l'inspiration, tu, es tout terrain. tu fais quel genre euh, donc, euh, de quoi et quoi et quoi comme musique Man, un on peu me demande tout. le monde ça. Et en fait, c'est que j'aime pas trop me limiter. Ok. Je veux pas me limiter. Tu es déjà limité quoi. Voilà. je, veux pas venir dire que je fais du hip hop parce que je fais pas que du hip hop. Il y a du hip hop, il y a des influences afro, il y a des influences de, je sais pas, des fois j'écoute à Salif Keita et j'essaie un peu de mettre la prod. T'es un fou de la chose. Voilà. Euh, alors nous allons découvrir tout ça dans un deuxième angle, mesdames et messieurs. C'est la présentation dans le premier angle. On a déjà une idée de l'artiste Mansa. Dans le premier angle, alors aujourd'hui, cette émission, on va prendre congé de toi. Mm, mm. On sait que tu es né en 1997. Mm. On sait que tu as commencé véritablement à chanter à maternelle avec euh, l'interprétation de Gauche et de 57 on sait aussi que tu as commencé à chanter en 2015. Alors j'espère que cette jeunesse ou tous qui kiffent cette émission ont retenu un certain nombre de choses sur Mensa. Nous allons donc euh, découvrir euh, les œuvres artistiques de l'artiste Mansa dans un deuxième angle, c'est-à-dire demain, avec euh, l'émission tout à la Fada franco germain La Miss Rim, on va te laisser finir tranquillement ce que tu as commencé. On prend congé de nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui kiffent cette émission à travers le site du studio Kalanko. On prend aussi congé de tous ceux qui nous écoutent un peu partout à travers nos 46 radios partenaires sur l'émission Franco Aoussa. Rendez-vous demain dimanche, même heure, même fréquence. C'était Machine and Mansa. Wakanda Forever. Hey.

Ismaël Bouraima, un jeune riverain, Moussa Jassibo, il est jardinier mais entraîneur aussi en natation, officiel technique. Mahamadou Yunusa, lui, il est maître nageur. da wannan tambayar tamu ismaila burai mako kaman harkoki na fet da ake yi na matasa wasu matasa su ce a'a a ah, ah, nemo music a nemo shayi a nemo wane ne ne ya kamata a ce matasa suna tahe da shi qu'est-ce qu'ils doivent amener et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas amener au bord du fleuve to abun da dai wannan bai kamata su zo da shi nan ba giya gaske ba ka sha giya ka shiga ruwa oh. in dai ka shiga in ka sha giya ka shiga ruwa kawai ka san da mutuwa ne ko ka iya ruwa in ka sha giya ba ka iya ruwa mm. wannan dai ne mu ba mu a kawo to ban da wannan kun babu wani eh, busa-busan taba da wani abu da suke anan wallahi akwai shi oh. nan warin taba ma yana hana mu zamana nan ma da yanzu dukansu suna shan taba tabakin nan suna shan shi kuma a zo a shiga ruwa hallo wallahi kenan ka san mutum ya yi su ya shiga ruwa kawai mutuwa ne mm. muna ta yi kokarin mu nan mun gani sirtu wajen dukin nan akwai wani babban rami kyan kyan ne mm. suna so su tai su hau duki oh, oh. ba su sanar ba duk wanda suna mutu kyan wajen dukin nan ne suna nan suna mutu to kenan na gane ba dai music da da da da miye miye kan da aka ai hankali akwai wanda suna zo ini kama fursa su zo su yi shakatawa su ba su ma shiga ruwa mm. akwai wanda su in sun yi su sai su shiga ruwa mm. to yanzu bari in dawo gare ka babu so muna iya sanin kaman abun da ya kamata matasa su yi hattara da shi in za su zo bakin ruwan wannan sevre su zo da music su da wani gashe gashen su wannan babu laihi koko wannan babu laihi kun san menene masala mm. masala na eh. shine kaman yaro karami sai ka gane shi a bakin ruwa yana rike da giya a hannun shi cikin ver ko yana rike da ta kwaya a cikin hannun shi bai ma wannan bai kamata ba nan ne dai matsalar take kuma kun ga ruwan na ruwan isa nan kaman a ce mutum ya shiga desert desert babu ice to kaman in kana cikin ruwa ma kaman cikin desert kake in baka yi ruwa ba kawai kai hankali da babu abin kama ba wurin kamawa shikenan mu nan ga mutane da muna hidda cikin ruwa Allah kawai ne sani ba kamar cikin rajo ne muna zo mu gaya wannan ko mutum wanda yana nan yamai inda ya san haro banda ba mu bari ba mu iya mu gane mutum yana nan ga ta yi cikin ruwa ba mu kama shi babu shi wannan kullum muna kokari bisan shi kuma an ce wa ko protection civil in yanka ce protection civil c'est pour sécuriser la population ko ba hakan na ba mais sai ka je a ce protection civil kawai suna ne kawai mu da muna da baki ruwa ba san su ba ban ma gane su mun nemo ma kamar lokacin zahi ni da wannan mahmudu yunusa metal pesher wannan mm. akwai wasu proje da ya zo yana ya yi mun magana yake ya ah, za a yi asare asara da mutane suna mutu cikin ruwa ya za a yi muke musu bo mu mun san ruwa mun san ruwa daga gudal har zuwa saga mun san shi akwai muna iya in gwamnati ne ko wannan proje da yake su zo mu nuna musu wuri da za a yi a sa bidon Mhm. bidon kamar limit a yi trace fleuve eh. wannan wurin nan bai kamata ba a wuce eh, shi da wanga wurin haka eh, yawa funan ga da da lokacin kunci akwai shi ko kurs da pirog na yi su ne suna ana sa cikin ruwa su ne ana yi a zo a yi kontinen su wannan kamar sai da bidon ana darme musu igiya a sake su ba su ta yi koina kun gane ko lokaci da ana so a yi picnic ana so a yi wasa a ce a sa wani eh, couleur ici c'est dangereux ici sai dure muka garu sai mu san da shi he nisa ba kun gane ko mm. donc mun yi wasu zo sun yi resense sun yi sensibilisation mun yi magana da su sun ce suna ta yi su gaya ma gwamnati gwamnati ya kawo gudunmuwan mu zo mu yi tracer fleuve din nan har yanzu tun 2012 har yanzu babu sai mutuwa sai ka ji dai kana zamne an kace wani ya mutu wajen yantala ko wajen gudal mai amma nan ga dai a matsayi nan ga dai wanda ni na sani nan ga gidanmu dai kawai sai dai wanda ya zo daga Allah kamar wannan wundu ba ya sare amma dai kuka gani dai kuka ji dai ana wannan he kun kama mishi mutane da yawa sauran sun bata saboda sove mutane wace in sun ya ga mutum yana in ka tashi ba za ka kai ka ce eh, ka hidda sallar bata hiya kawai za ka yi to yanzu ruwa ga ta nan isa ta cika ta batse a wannan lokacin wanda irin hadari ne ke da kai kamar sai kwali danger au fait da wanda ake ganin da wanda ba a ganin on en Africa on veut revenir sur ça mamudu nusa muna so mu san ne hadarin da ke da kwai cikin ruwa a wannan lokacin da ya cika ya batse da ya ka gani ruwa yanzu ya yi cika hazari da akwai cici akwai komi da komi a cici abun da baka ganewa baka san abun da akwai ciki kuma akwai kurando yanzu inda mutum bai yi rawa ba ya shiga nan wallahi sai an neme shi eh, sayi ko gaban sayi da ya mutu paske ruwa yana da karhi ne karhi gare shi ba eh, war haka ruwa yana da karhi mm. kaji ko ko masu almajiri wannan da suna zokuwa suna wanka kullum muna kore su paske su ba sani ba mutane kana gani ruwa haka me in ka shiga ne nan a nan ma ka san dai ruwa yana da karhi lokacin da ruwa yana zai lokacin nan bai kai ba sauran kaɗan. Hmm. To lokacin ma ruwa yana yi komi da ko ka gane ko. Wanda suna mutu ci ruwa an 2012 mutum goma sha biyu ne mun ka hidda can da sun ka mutu an 2012 mu biyu. Mutum goma sha biyu. Mutum goma sha biyu. Da sun mutu. Da sun mutu gaba daya sun zo picnic. Ran nan tenere ya zo duniya ya zo akwai kowarten ma ya zo sun gani abun ga da safiyar pompe da sun ka zo ba su shiga ha mu ne mu su ba su shiga ha proje wannan ya zo da garan firar wannan babu so mun ka hada musu su samu abun ga yan giya mu yi plon mu yi kuka da guvernama hali yanzu komi ba su yi ba hali yanzu akwai wasu ba abun gane yana kama su je reviens vers toi Moussa Jassibo, y a-t-il des heures où il faut éviter le fleuve au fait des heures ou des périodes où comme vous connaissez tout le fleuve tout le long il y a des espaces qu'il faut éviter et des heures où il faut éviter d'aller au fleuve Non, en fait, je ne peux pas dire qu'il y a des heures qu'il faut éviter l'eau. Mm. À ma connaissance, moi je suis. Mais il y, a, euh, effectivement, il y a des endroits qui vraiment, partir là-bas, vraiment, c'est très dangereux. Comme où par exemple Par exemple, sous les roches là. Parce que c'est très très profond là-bas. Mm. Oui, c'est ça le problème. Mais quand même, je ne peux pas dire qu'il y a un tel heure, c'est pas bon de venir. Vraiment, je ne peux pas le dire. Ok. Oui. Bon, le soir quand même, c'est important de savoir si le soir, il faut éviter euh, le fleuve. Une euh, e fois ba mu taba gani wani abu da ya hita cikin ruwa wanda yana ba da tsoro <laughs> ko wata mami mata ko na ba da ko mai mun san dai kuma mu da ku ba ɗaya ne gaskiya eh, ko da kuke gidan ku ne mu da kuke eh. <laughs> eh sai in dai ruwa ya fara janyewa dorina suna zo suna ma da dare suke hitawa da rana ma ana ga suna bisa ilkin nan suna hita waje mutane suna diban su dorina in dai ruwa ya fara jaye akwai danje paske baka san wurin da akwai rame ko wurin da babu rame ba Mm. wannan ma yana kashe mutane da yawa in eh, ruwa ya fara jayewa eh baske mm. kana shiga ne wani waje ka gani bai da zurhi ashe ashe rami ashe gaba kadan akwai zurhi shikenan ka ka da ciki da ja ruwa akwai kuran sai ya wuce da kai an picnic in sun zo kullum muna magana muna gaya musu kar ku shiga kar ku shiga kar ku shiga me ba su to kun dai shi ko in kun ya ji jiki ya tsira bisa kan wannan shirin za mu taya mu dan shakata kaɗan de musique. Il y a ce moment, c'est musique qui me comme ça. Parce que là, on parle plus de fête, on parle de danger et tout. Toro no poussi Ah ça, Toro no poussi mm. quoi. Mm. To. On va écouter Toro de Poussi et on se retrouve juste après sur la Fada. ce amma a yi hankali da ita kun ji dai wa'annan wanda muke tare da su sun gai sun ce ita dai isa wannan abin da ya kamata a yi hankali da ita akwai lokacin da ya kamata a shiga akwai lokacin da bai kamata ba a shiga in dai ba ka iya ruwa ba dai sun ce dai ka shiga isa in dai ba ka san ka iya ruwa ba ne kuma in ka iya ruwan ma akwai lokacin da bai kamata ba a ce ka shiga tun da ruwa na da ƙarhi a nan dai bakin uh, engs bakin isa nan ne muka dora wannan fadar yau da zamu wannan hira tare da su bisa kan wannan shakata da ake hitowa ana yi lokacin zahi yayi matasa abin da ya kamata si hattara da shi in ma shakatawa za a yi Nous sommes avec uh, Bouraima, ici tout le monde l'appelle uh, Baboso, il est pêcheur, et sauveteur aussi, si on peut dire ça. <laughs> il a sauvé plus d'un dole suka sauna ING cikin nasan sun san shi. Ismaël Bouraima, un jeune riverain du fleuve, nous sommes avec Moussa Jassibo, il est jardinier, entraîneur euh, en natation, officiel technique aussi. Mamoudou Yunusa, il est maître nageur. tambayar mu ta ko in ce magana da za ku ba ah, matasa da suke shuraren mu cikin duka jihohin Niger miye za ku ce musu babu so to wallahi kira da ni na zuwa ga matasa mm. shine kowa ya hankali da kanshi Mhm. ruwa ba abun wasana ba mm. kun gane ko kamar yanzu ku diba yanzu ka hita gidanka kai kana da shekara goma sha bakwai goma sha takwas kana karatu kuma ubanka yana nan ga kallo kamar ci kai ne kana cikin avenir kana kana cikin l'avenir de safa eh kamar ka dauko eh, example na ubanka kai ka zo ka zo ka yi abin da bai kamata ba sai ubanka yana zamana zuwa ke mishi mun ga mutane da yawa wanda sun zo baki ruwa buban su ba san da ba su zo baki sai ya zo ya zamani haka zo a ce mishi dan ya rasu cikin ruwa kun gane ko wannan duka kuma a sare kuma a bari a bari shan kwaya da shan giya baki ruwa vraiment ko da ana iya kamar kar a bar a shiga cikin ruwa vraiment wannan ne muna kira ina ni dai kira daga gare ni kuma ina kira ga gwamnati ma ya bude idon shi wajen bakin ruwan nan ya gani kamar a ce kamar kun san ya ce kasa mutum guda ya mutu c'est une perte pour toute la nation ba kamar na fami guda ba c'est une perte pour toute la nation balle ma a ce ba mutum guda ba ya mutu cikin ruwa kun gane ko sai wa abin da yana so ga kiraye kuma uwaye su yi hankali da yaran su su kusan wuri da yaran su na zuwa suke tahiya ba suke tahiya kamar in ya fito ya gaya mishi in wani ka san bakin ruwa zaka don Allah ka tayi ko ka tayi ka yi hankali da kanka ka cike zuwa parce que Rouen, vraiment, Babu Burinkamwa. Moussa Jassibo, je reviens vers toi. Tu as un appel à lancer à ces jeunes-là qui nous écoutent Oui, oui, j'ai un appel à lancer à toute la jeunesse, surtout la jeunesse de Niamey. On peut venir au fleuve, prendre du thé, rentrer dans les jardins, faire leur pique-nique, mais venir prendre de l'alcool. La dépravation des mœurs. Les jeunes filles prenaient de l'alcool, de la drogue. C'est terrible. Il, y a, des tentatives de viol. C'est ça le problème. C'est ce qui se passe, vraiment, c'est pas bon magami. Des tentatives de viol hein, ici au bord du fleuve. Oui, c'est très chronique même. C'est même très chronique au fait. Très courant. C'est très courant ici. Parce que suna shan changia, ‘yan mata su sha kwaya to mine ne kana so kuma. Kuma wannan uwayensu suna gani diyansu za su abunga su ce ekol eh, ekol eh, ba ekol ne za su wa suna baci ruwa ko yanzu yanka ci an yi sifile ka ku zo baci ruwa da kan inda an ka sifile inda ka zo cikin baci ruwan nan kana gani ga, ga sunan suna baci ruwa ba su ta yi ma gida eske wannan ya kamata babu lokal ba ka ta yi gida akwai marmit na umar ma ba ka ta yi gida ka zamna to wannan duk wannan gwamnati ya kamata su san su samu abun ga eh, doka da ku da mu paske yau in dai ka gani yaro yana shiga ruwa ka yi mishi magana yana zagen ka a ka ne na ka ne to ya za ka yi ruwan ba na uban kowa ne ba na uban kowa ba ne to mu in dai mun ka gani wani yana so yi mutu cikin ruwa mu bakin kokarin mu sai mu taimaka mu hudda shi ruwa ka gani muyi muyi muyi shekara nawa muna kuka bisa gwamnati har yanzu komi ne ba mu gane ba da akwai file nan file da wanda ya mutu nan muna, dauko file wannan mu ta cici ruwa bisa ruwa mukama ga wanda ya mutu file wannan gwamnati ya zo sun ka dauke shi hali yanzu ba san inda file yake ba to filan ma filan ma mana yanzu in dai sun ka zo sai su ce a ah, ku ne sarkawa ku taimaka mu mu ne muna shiga cikin ruwa mu hidda musu wanda ya mutu ha? amma in dai sun zo nan sai su ce a ah, ya ne yanzu in dai ka gani wanda ya mutu bisa ruwa wallahi baka izini ka kama shi in dai ka kama shi kaman kai ne ka kashe mutum nan kai kullum ana intervela ka wajen police ya ne wannan ya mutu mutu ya ne an kai ya mutu to in dai baka kama shi ka yi ya tai wani wuri ki suna cin shi duka kuma ko wasu mutane da gawa da suna kama cikin ruwa sa c'est sur condition ne sur condition sai mutum ya mutu cikin ruwa mutane su yi communique cikin le radio ko a gaya da tele ko wa ba da information da yan mun a radio an kace wane ku taimaka in an ko wani mutum da ya rasu cikin ruwa in mm. mutum ya gani shi ya kama shi don Allah ya ba lamba kuma an kama shi a kira mutane su zo ga gawo su amma ya kanan ne ni da kaina ina muku magana ina zamanin nan ga gawo yana huce bana kama shi bana yi muku kariya kuma kun san an kace addinin musulunci in dai kaga gawa kamar a sutura mutum wannan tilas ne amma nan ga mu ba mu yi shi in ba mu san ba mu ji a labari da an ka ce in an ce eh, eh, wani ya wahala ya rasu cikin ruwa ba to ku dai yanzu dai kun shi dai wannan hirar tamu dai shakatawa da dadi amma dai ai hattara on va aller avec Olivier avant de se dire officiellement au revoir sur cette émission zamu je cikin kronikin tashi kuma me ya zo mana da ita Amis de la Fada, bonsoir. Eh bien, nous allons terminer ce que nous avons commencé la semaine passée. Parler de technologie et politique. Quel rapport entre ces deux éléments Bien. Si la technologie est devenue un enjeu politique, quels sont les secteurs qu'il faut digitaliser pour accélérer la croissance du Niger Eh bien, cette question peut trouver ses réponses dans les agendas des différents hommes politiques nigériens. Au final, chacun fera de l'outil digital un élément d'action politique. Le digital sera clairement un moteur principal dans la politique gouvernementale. C'est ce que nous avions observé durant le dernier quinquennat du président Mohamed Soufou avec le programme Niger 2.0 dirigé par euh, l'Agence nationale pour la société de l'information. Mais cela n'est qu'un engagement au niveau global. Le ministre Ibrahim Agimba Saïdou affirmait en 2020 lors du Corona Catan que l'idée globale de la digitalisation au Niger est simple. Sans attendre d'atteindre un certain niveau de développement qui permettra de construire un écosystème numérique au niveau national, il faut exploiter dès maintenant les opportunités portées par les solutions digitales qui peuvent contribuer efficacement à la résolution des problématiques de développement. Et eh bien, concrètement, au Niger, voici les secteurs à digitaliser pour la croissance du pays. Nous allons commencer par la e-gouvernance, à travers la digitalisation des services publics et aussi de l'administration publique nigérienne, ensuite enchaîner sur le secteur de l'éducation. Au Niger, la e-éducation servirait à digitaliser le secteur de l'éducation en particulier et de la formation en général. Avec la digitalisation de l'éducation, l'accès aux cours serait beaucoup plus facile, soutiennent certains observateurs. Et quant aux plus pessimistes, apprendre sur les tablettes, ce n'est pas une chose facile, mais bon nombre sont d'accord qu'un de ces quatre apprenants et enseignants feraient usage de l'outil digital. Un autre secteur à digitaliser pour accélérer la croissance du Niger, c'est le domaine de la santé. Avec la e-santé, l'accès aux services de santé serait accéléré et le nombre du personnel soignant déjà existant, puisqu'étant insuffisant selon certains acteurs, ne serait plus un frein en tant que tel. Mais à ce niveau, beaucoup de travail reste à faire si on se souvient des réunions société civile administration publique qui ont eu lieu ici même à Niamey depuis l'an 2018 sur le déploiement de la santé À ces secteurs, nous pouvons ajouter également le secteur agricole. Oui, le travail de la terre ou encore la gestion du bétail devrait être digitalisé. Cela s'appelle la e-agriculture et en pratique, cela se manifeste par l'utilisation des drones pour surveiller les espaces cultivables ou encore la géolocalisation des terres cultivables. Amis auditeurs et auditrices de l'émission Tous à la Fada, ceci n'est qu'une analyse théorique qui ne sera réalisée que si et seulement si la volonté des décideurs est activée. Mais il faut d'abord résoudre les problèmes d'accessibilité de la connexion Internet et aussi le Niger devrait se libérer de ces deux démons d'une part. Le niveau élevé de la pauvreté avec 44,5% de la population en dessous du seuil de pauvreté selon les chiffres de la Banque mondiale en 2014 et un revenu brut de 560 dollars selon les chiffres de la Banque mondiale en 2019 et la faiblesse de l'alphabétisation digitale, même parmi les jeunes, empêche les plus grands nombres de se procurer et d'utiliser ces outils. Eh bien, amis jeunes, je finirai cette chronique en une note d'espoir en ces termes en disant, il est dit que vouloir, c'est pouvoir. Eh bien, dans le monde digital, la volonté n'est rien d'autre qu'un pouvoir. olivier mun gode da wannan kronikin da ka zo mana da ita bisa kan wannan shirin namu na tusa lafada shirin namu ya zo ƙarshe yanzu sai dai a ce in kunne ya jiki ya tsira kun ji dai ba hana a zo bakin isa ba a shakata ba hana a zo a sha iska ba amma dai wannan ruwan isa a yi hankali da su in baka iya ruwa ba ka yi nisa da isa kama anda suka ce in kawa kama ka tsoma in ka ji kuran ki wannan yana iya tahiya da kai in baka da sa'a kenan kowa da kowa dai ya yi hankali da wannan ruwan dai duk masu zuwa dai su yi hankali da su mu dai bakin kokarin da za mu kawowa bisa kan wannan shirin namu ke ga sai mun ƙara haɗuwa bisa kan shirinmu na tusa fada wannan matasan za su ci gaba da hira tare da abokin aiki na dondi shi kuma za hira bisa kan duka haɗarin da ke kunshe cikin wannan ruwan da tout ce qu'il y a à prendre comme précaution ils vont en parler avec Mr. Dondi a huta lahiya